got more and more and more in the banking. Yeah, I got more and more and more in the banking. Yeah, I got more and more and more in the banking. Yeah, we got the real money. We got the money. We got the money. We got the money. We got the money. We got the money. We got the money. Ah, kai hmm. amma fa kai bara a ah, ah, kai ma kai bara a gurin ubangiji yi wannan abokina haka take yi kakka da Since we started selling on the net, niggas been acting fishy. yi fushi da na ɗau bayan su sun ɗau Mitsubishi in ebi ya kama hanya ba wani zai iya A ah, yi bara. Dole bara, an yi ban da gama. Dole Allah wani. kwana biyu a ah, lafiya da aiki ah, a bara a to mai bara warka zan dan burawa ya gajiya ya ta ma ya aikin fa ya ya ta ma a to sannu ba yawwa sannu ba to baba sai kai bara ya ya ya je na yi baya <laughs>